نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن الجزء لغري أركنا كماني جزء جزء جزءاني مبسرون رحمهم الله إذا دوس غلتي كله بسرعة هامين مغمبه juzani ayangabagane sallun nogondi awa hatajini be so annandu logotoenya allah ga amanan pahamini mogombe wahakaza juzu ke urgintaku gabe adangani owañini juzu ke tanji kedo soro ñeri mewa nogondi نوتيرنا نغاورا سورة الأعلى سورة سورة الأعلى نغاورا سورة القدر أغاغا سورة سورة القدر كتا سورة الماعون أغاغا سورة إذا سورة الكوثر كتا لغدا سورة نيري تنجكر سورة نيري مي أسوكهم أنتن قاغا مكية أسيان قام مكة maganta soro hilli honu maga maganta soro sikki honu maga honu maga suratu lbayina lam yakun illadhina kafaru kendo suratu nasr ida jaa nasru llah iti ku hilli bane kuyankamadina amma kangahe kutikiskomante makiya hono hada sikandin kahaye ite suratu zalzala mana idha zulzilat al-ardu zilzalaha ite ken kaga madaniya idan kusti kibana madaniya ken ga kutte kas komante makiya suni makaran kenye wa hakada ke juzu be hakana kai o anyini ti soronga bemba ne ta hatam pancenga o anyina hatam panci ti ho gab gab gab gab ya nawtu gelli lugan karanga balagan karanga wa hakada tauhidin kaga min min mega karanga o anini ke juzu la garabe gadi ke juzu amma qur'an aya hana be ga yang ka sura hana be ga yang ka ana ke adi jangan al alaq wa hakada o ni sura nun kaga di ko mo ga suruna ni go gara ko mo gombe soran timmanten na ñanka kella garenni kannanga suratu nasr ida jaa nasrullah mufasiruna ñugo dagaro kenga amma aya lagar lagare kenna suratu lbaqara wattaqu yauman turjauna fihi ila llah idan awa hatajini ono du sugula oraga manan pahamini mogonɓe koy mufasiruna nungara duɗogotoɗa mogonɓe ogaga ono duɗogoto juzo amma ona manan pahami angana manan tu angana sallindo almamin pande tadabbur ngan kita warna ga kebe garna anga amma ga kebe garna sugunan ken kana anta ure sutai tadabbur ngadi walakin anta wa kebe ga ure to kan ta boda be suna do goto Allah ga andu do goto no na ka juzo la ga qur'ana su ko man tan du do goto asi kare kare ke juzu la kare be hakana ke kenan juzo amma suratu naba sura ka to gonya ne kenga ay gonon te ato wonne kannanga suratu amma ay gonon ta to gonya ne suratu amma yatasaalun ay gonon kaga ite ato gonya ne Suuraa tuulnaba kooka junqe tanga muhombe naqatandii ayiko nukti suuraa ka tokkonyani suuraa tu testaa ol maatiruu ni dantooraa akkasii ya testaa aluuna ayiko nukaaga dhaga'an tuqoo kala kalli natti suuraa ka tokkonyani suuraa tuulma cooraas. ko kanna bangantenni kannanga mosafego menagane hafsini kenneya suratu naba wahakada ke sora owañina sene kannan kaga kamma tawhid asene tawhidiña kamma wahakada qur'ana mumande allah subhanahu wa taala agangaba dalilu benu bangandini agangaba dalilu benu koyni nanti kunni maga dalile ñe i gada kunya iyo hadamaren men wullini kallen palle dalilu nagatani kenga qur'ana nogondi kuncuwa sorake nogondi insha allah ogana yanuku tafsiri o sagane katta kuncu kohmantenga wa hakada na jahannam na ken magan kutodangani na arjanna gaga na ken magan kebe gani allah subhanahu wa ta'ala daron taxunga na ken ñigo koyoya kiyaman kota sereranta sehena dangani manda dunga kebe dangani malikaranta sehena dangani manda dunga kebe dangani sura gari no kanundi no sagandi do halleya hakati kebe hadamaren kafiringa dagana sigi kiyaman kota nanata nanti hari ke ganni sojuronñeng idan ala kulli hal sura ka wasene o gab gabe kamma akhi allah subhanahu wa ta'ala ji bismillah o jonga ta allah to nga de me murano gono ya ta to nga arrahman akanya ni nema yuru an tentun kanga arrahim akanya ni nema kinyandana nga kata yemme nga yemme ba kana kanu na nema kinyandai kem palle tunkante amma kalma ke asulun ni kannanga ani ma asulun fay kana kai ani ma walakin idan nunu ke idgham mimu ke na nohon nanya kannanga amma kem palle iri alfu ke halfu bakanonga na alfu ke kutu na bakanonga nanya kannanga nanya amma wadah koy mimma mimma ado amma igolli wogon cuni bane na nunun kutu bakano na nunu idgamu kem palle nan caga na alfunga na kem kutu bakanonga tun kante amma baka kampo gamaga yatasaaluna igame tirinde nyana magatu yatasaaluna iga tirninde ñana la atasawol mai tirnde baka kam pogaga maga yatasaaluna iga mai tirnde ñana kem palla allah subhanau wa taala te ani naba baka kibare maga al azim kibara kebe ke tafsiri hana ke hay gada ihillu sunya tirndindenye istifham nya haysuya ina me tirndenya ana baka kampo aga maga ani nabail azim baka kibare maga kibare goore Ngani yala ina me tirndenya ana baka kenya magawa ken tafsiri hananga tafsiri hillandi onati ani nabail azim متعلق بمحذوف تقديره يتساءلون عن النبأ العظيم إذا تفسيره اللندنة عما بكى كم فغمغا يتساءلون إقامة نجانا دقامن يميرن كم فلتن كنتي يتساءلون يكون متر نجانا عن النبأ بكى قبار مغا العظيم قبار كبي أغورنغن idan ke hillandi hokaɓe wake a kamma nanta takdiru mahdub yatasaaluna ani nabai lazim ikunga metirnde ñana bakka kibare a maga kibara keɓe gorengani mana aya hillandi ke ho hana ke jabuñe ina iwa metirnde ñana bakka ho maga ho keɓe gani kibaru korengi idan keɓe hay kene ke yala muradunni kannan kaxayti tirninde keya yala igame ni baka ho kebe maga allanta kenya tuwa onati la igame tunne ñana baka ho kebe maga allah subhanahu wa taala wa kentu walakin me tundenga ña ti sababu kenna لتعظيم الأمر وتعجب كيف أن لغني هيك دغني أرنا هيك قورني عما إتونا كن كم عما يتساءلون baka kampo gore kaifinte kaga maga iga igame nyaana ñana itona farni kunna baka kampo gore kaifinte ga maga yatasaaluna igame tirnde ñana ken palle tun kanda jabuña ati ikunga yatasaaluna iwame tirninde nyaana ani naba baka kibare maga alazim kibare kebe korengani idan tirnindi honni nga kannanga mufassiruna nun tagandi honuti iñime tirnini qiyaman kota hibarenye kengani hilla kappanonga iñime tirndenga bondini qiyaman kota hibarenye gana karni nanti ullentanonga hillandigumontila iñime tirnde ñana baka qur'ana maga honuti qur'ana ni sugu digamenye honuti gijankatti ni. idan iwa metirnde ñana bakkamaxa sikkanndigumunti iñi metirnde ñana bakka fare ñamaxa sallallahu alaihi wasallam yala ke fare aniwa yala suganaani yala ke ani iñi metirnde ñana bakka ke ñamaxa idan onati ku tafsir nu sikki su sahante ñani walakin soranna kannan kaxa sembendini kenneya nanti albaathu bada almaut ulle kallen palle warni ogana hay ogana bugayreta anga ngalla Allah subhanahu wa ta'ala dalilu tamirtini na koy ibe gara kunya ira wulle nyana kallem palle idan anna fasar wulle nga kallem palle am paulanta walakin hillo ka men tafsir sahan tonye wado hada idan amma baka kampo ga hamaga yatasaaluna igame tirnin danyana ikunga wa me tirnin danyana ani naba baka xibaara ama alihamdui xibaara kebe qooda nga ni wulle nga kallen palle qiyyaman koota inni mee turnde nyaanaam i gaana kaarne waara ni muumminu ni nyinaawu nga i ni qiyyaman kootaa xibaareen amma kun nyaata turndinnoo i gaa jiidhin iga guy yi gaa bolli sirrii nga boondirii mboqoon bi saaxiiba baanyi goota faarani turndi sallallahu alaihi wa sallam akootaa goota naan si mataa kambiri raaxan qiyyaa man fara alayhi salatu wassalam a kuru sahaba nun ti mi kungara me hoy honu ta da muguwa honu ti ayi ama mugu kem palle farante sallallahu alaihi wasallam tirna nan na min naga baka qiyaman jamma igonti nya hakana ka Allah fare ana da ya rasulullah kem palle faranta daga ne sallallahu alaihi wasallam qiyaman jam faqadin kannanga idha dhiyat al amana fantazir as-sa'a dunjanga gonga igana kenye be be hadim be dunjanga go ganta ga di go qiyaman canga adugundi kam pakata ha dinginye ida tirnda nyani kannan kagaye ida wusida al-amru ila ghairi ahde galli gana hinun ni kini kata sere sere kebe da ganta gawa qiyaman canta guman jampa kene kenye be do palasi be gan tagawana daga sere tana tagundi ken palasi sere be do be gan na kini kan kamanga angara ken tan ni qiyamah tan taguman ken ha ken ken kubanu do rube gan akin akinni kunye kubenu gan kawa kun kom kun mulli mekina ran tar diga mu idan angara ken lu kusu qiyamah tan taguman ken ha ga kinye anya tun wa ida tun kagun kini hoyi adan kawa kebe da kan kawai da kuma walla digameani walla gollani ando kebe kan kawai gadan kuma ina kin hota na kenya ga bango na katanni anya me qiyaman janta kuma kenya hatene ken idan shahidun ni kannanga fare sallallahu alaihi wasallam ke sahaba da tirna ma nan fita da qiyaman ko tan kari walakin tirni dan ni kannanga iga golli mo gombe iga ni mo gombe ado ma pakke mo gombe idan kem palle ahi allah subhanahu wa ta'ala te alladhi hokebe hum ikunga fi kem pono gondi mukhtalifuna men so anogani kunga kem pono gondi idan men so anogani kunga kem pono gondi mufassiruna nun tagandi hilloy hanangumuntaani kannanga kafirnu warni kafirnu ime soginta ñana qiyaman kota kibareni hono anonga kunti ullentanonga in hiya illa hayatuna dunya wama nahnu bimab'udin onano kunna dan kada nan ti ullen tanonga few few few few konu ganonga kunci kantamanya nyadi nyaji kya inna dhanna illa dhanna wama nahnu bimustaqinin konu ganonga gelle kafir nun gurupundi kunna tunan ti qiyaman ko tawarni me anta ko islamin ngara fu mo ko yahudu nungati lan tamassana naru illa ayaman ma'duda in ben to kuma mene maganta ki ki idan hono gano nga kun to ngondi qiyamam ko dai amma ma to ta ko islam nu ga to ta mo gombe idan kafir nun igaga mena qiyamam ko hono to hono da nakari hono gadi asikam manga kundi idan allah subhanahu wa ta'ala ti alladhi hokabe hum ikunga fihi kem pono gondi mukhtalifuna me sogano gani ikunga kendi hillandi gumunti manan petikeya manan ni kannanga islaminu do kafirun warni kebe gani mu'minunu nga kunto gondi ti qiyaman kota nan to wullini amma kebe gani kafirnu nga kunga iho gabe matongondi tananti ulle nga no qiyaman koota idan gurpunun pillini kannanga kan gurpunu hillindame sogi silaminu ado kafirnu ikonti e allahi hokebe hom ikonga e fihi ken ponogondi mana hadamarenmu mukhtalifuna me sogano gani kunga kendi muminunun togondi tei kafirnu kundana karina garandi nanti antanyana idan angara sagandi kattogo anganati kafirnu ndurunyani alhamdulillah tafsir sahantiyani anganati mumin do kafirnu kani ko ابن كثير kathir nu كان رحمه الله rahimahullah تفسير tafsir sahan كم kem أتي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كم قال الله سبحانه وتعالى كلا أي ليس الأمر كذلك هنت كن يمغلي واضح هذا ونأتي كلا يعني كلمة رجع وزجر hinta ke ñammoxode aga gada miri ñammoxoɓe hinta ke ñammoxondi aga digamen konni ñammoxoɓeɗi hinta ke ñammoxondi sayalamuna ujinne ikunga iwarni tui himpakiganga summa kalla sage ken palle hinta ke ñammoxodi sayalamuna ujinne iwarni tui himpakiganga ni keɓeya sinu kelli sawfa ujjahalle amma sinu ñaganayi kundu ujjinne warni sinu ni harfi bane saufa kenni harfi sikki idan sawfa kenna ta dinanta sinum baya litanfis idan ku hilli be hakene ke hanangumunti hillandi ke kenni kotondananye ho hana ke danganta akidu lil awwal kalla ay hinta ko aga gara koni ñammogo be sayalamuna ucinne aga warni hin himpakiganga aga warni dwi kallenganaaraga hakatimbe aga gana alkaburu nogondi hakatimbe agana gir kiyamankota aga watini kuddingiro sikka himpakigangani kebei gelli ulle gantanoma gantanonga summa kalla sage ken palle hinta kenyamogodi sayalamuna ucinne aga warni dwi kallen pagatinga kabran nogondi ullenga nambugu kabrun nogondi himpakigangani kebe gelli ullegadi magantadi utinnagawarni pikenga wahakada iti hillandike ablagu min al awal ken kagan timmanta dinanta hohanake an kotonta dinanta hohanakeya hillandigumunti hinta kenyammogondi kalla hanake kalmatradi wazajar amma hillandike kenna maanaa haqa kalla ay hinta kenyammogondi sayalamuna ujinne tuye. tumma kalla saga ken palle namu tongwani sayalamuna ujinna iwarnitui wado hada idan honu danya kenya moga kalla hanake liradi wa zajr hillandike bima'na haqqa wa hakada mufassiruna ngodi bugumedi iti kalla hinta kenya mogodi sayalamuna ujinna garni hitui himpagi ganga kallenga naraga hagatimbe gelli wulle gadi magantadi thumma kalla saga kem palle hinta kenyam mogodi sayalamuna ujinne awarnu dui himpaki ganga ulle gari maganta di qiyaman kota ganda wulli idan ho hana ken kannanga kallen pakati hillandi ken kannanga ullen pakati idan mufassiruna nutana kunti kalla hinta kenyam mogodi sayalamuna ujinne kahirnunga iwarni dui himpaki ganga ni kebeya summa kalla saga kamle hinta kanyammoxodi sayalamuna u jinna muminunun na duihim pakigangani keɓeya idan ho hana kenaya kafirnunga hillandi kenaya kannanga muminununga yani tafsir ngaɓengano huɓegatkuya walakin keɓe ganno karlemmandangani kenna annanti litaukid jumla hillandi kere ana ho hana ke kotondi kanno karlemmandangani walakin usulu tafsirindi digamenno kittereñang warni qaida na usul tafsir ndi kalma jumla nganari ana ho hanan qotondi ado alli na nya ta'sis nga mana nya digan joppan te nai ya la on kawa gollini kannan kaga kamma usul tafsir ndi aganani arawa digan pana to qotondi honu da fen koni honu ti yabara digan pana qotondi maranya no joppan de ona kenya digan kurumba joppan de iti wajibi ngani ke bonanya ta'sis nyom maganya tawkidinga idan ku gubenu ga daga do kenga e kunti wajibi yere tafsirin di imman na nya hilloy sayalamuna hana kanna kan kallam faqadinga sayalamuna hillandi kanna kan nya ullem faqadinga walla sayalamuna hana kanna kan nya kahirnunga sayalamuna hillandi kanna kan nya mu'minununga tasisille amma nan tanga tawkidin dabarni qaida be ga karno usul tafsir nan da kan tuwa ko ku dunga dikaya tan qaida ham min tengani walakin a ta tajini dalila sabatin tanyere usul tafsir nogondi kube ga koyni nanti thumma kalla sayalamuna tasis dado kenyan kawado tawkidin tagawa yala tasisin sartunun timmadiwa walla tawkidin ya sartunan timmandi a tanaji na mulahaza nyairen kaka kamma wado hada idan kun usul tafsirin diga anna ha ho gaben tasir gabe kamma ire usul tafsir nyaki tenukuya idan hube ganne an kemma anna nya kannanga li tawkil kalla hinta kanya mawla salamur kadhalika sayalamuna ujinna iwatini him pagi gangani kebeya thumma kalla saga kam palle hinta kanya mawdi sayalamuna ujinna iwarni him pagi gangani kebeya kallem pagadinga kaburan nogondi ulle ngana nya qiyaman kota iwarna bi him pagi gangani kebeya mm. ألم نجعل الأرض مهادا كم فلا أخي الله سبحانه وتعالى دليل تمي كويانا ننتي إيان دا كونيا يالا إبه غدا كونيا إيرا ولنيانا ميران تانيانا onatin kama allah wa wulle nyana an ga nyana ka da komo tun kanti alam naj'al al arda yala oku o ya yalo oma ŋuña ñago bambado mogo balaga gumun karisigo kanere iti ŋuña ke meti bambado yan kotini kam mogo atashbihu lbalir balaga gumun karisigerenga iti keni misali nde ñayi kebe aken parankiñantengani warni digamen kon mogo ndaga ŋuña ke me aygaña bambadonga manan peti kenga yalo oma ŋuña ñago bambado mogo ado bambado mogo ngan kawa mogonɓe antini bambado ñimñaniwa na'am kama anda munyanya ko bamba don mo wado hada ina keda at-tashbih al-bari' yar o kuma munyanya mi hada bamba do ya walakin bamba do aslun ni kannan irame ke belle minen ga udano gondi tambare di bamba do nga aslun ni kannan ga sagura ke be ga dabarni nasrondi leminen danga na ga sakka no gondi leslim fay keneka itan arawanyana kebe aga sakadu munyondi arawanyana irame kebe aga lemine nga bambina no gonde amma igonu na simma na bihadu nyimeni kannanga lemine nga ro irame be do kodo ndi bane tan ona ti sawra kebe aga dabar na danga ni ken kawa ken nyam mogodi wado hada allah subhanahu wa ta'ala ti yala oku oma munye kenya bambado ya aga kundangana mano oma nyogo bambado mogo aga dangani wa lemine nga ne sawra kenga wala ga ne bambado no awa illan kubbene mogo be gallinga dangan wa ayi ayilu muntu nyana kamma isangu nyana kamma ayida mundu nyana kamma awo nyana kamma munya ka be hakene ke ko munya ke kamma yala ogon ta illenen kupane munya ke kamma ko le minanga illan kupane bambaro ndi mogo be o wa bunde nyana o wa santie nyana o wa soga nyana o wa jagunde nyana howon dambinno wa nyana munya ke kamma anani tugare tanantanonga na allah subhanahu wa ta'ala batubani idan tun kabe gara munyen taga na nya kenya mogodi an taga ina anti alla nan nda munyen ke taga na dabar gundo aro na he haro jinne haro morin talbe haro doma kuma haro gijan ne haro malikaye an chawta ngawa awa ho hanan pay kene tanga sawte mogombe nan talla bana nda munyen ga saga ya ne wa mun ni kallen falle kiyaman kota on daga والجبال أوتادا والجبال أرجد خاغا أوتادا تنتيا أوتاد جمع وتد وتد لكننا تلتنغا تنتني كبيا الله سبحانه وتعالى تي ida gidun kaganya tonteya ngunya kedani kuro amma ardaga nyogo nyogo taga yonko yonke tagai idan gidu kube hajene ke allah subhanahu wa ta'ala di ro ngunyan kamma no ngunyan cabatindi amma har daga yonke toya wa haka da koi ton tontenga anga gangullone na ton to tonto tagaindi mogonɓe walla na gangulle na tonto ŋuñongure mogonɓe idan gidu kuɓe ha kene keyin keɓe gani jore jiyantoanonga ida koy nanti gidu kuxa gangimmanu ñana gidu kuxaxa ŋuñongure kun kaga gidu kuragana hankeranta yuxu yogono horanta yuxu yogono aga sikkinonga tanni idan gidu kuxa keñammoxoy wa hakada kubenu ga gidin dingira nga kunya na ketu ni siri siri masalan duna sudi debebe alla allah subhanahu wa ta'ala duna dun ko nun to agunga di arawanya na debe tana tage dinante amma alla gara debebe daga na haram di ti gidin do jinga gidin karanga tempa kana berzilia nonga kundu soronya ni biyon kutuna daga gilen nyugano nga iga kempa ini hainden tu sampa iwatini gida keda jabal istikara ana vergilia igana bugandi kunda angana non pay haram paron kempa kempanya hakene kenga walla ngana gide ke kibarun karna do debe ke kibarun karna kitabun nogondi iga kay bibe konni gide ke gilo mogo ke mogo betana soron kunta jetu kacce nya wonno wonne mi kinye kun ma kan kuto kengi den kibaran du masimanga iganta bana idan allah subhanahu wa ta'ala da gidu kuganya tonte ya munyake dangani kudo munyake magar daga mine walakin yere hora tirni ne nyana yala munyanga eh, a yorindina manta yorindini dawran al ard yala munyanga awa yorindini manta yorindini onati na'am to anu nyugonu da dalilu nyugonu ngani nan nantu munyanga yorindini walakin amma hakatin gilondi o ku to agunga keɓeri keɓe gani ho sahantenga ŋuñenni batteñeni kiyen do ga so kunya ngurnu mujanta yorindinani battenye amma kubenu ga sena kamma naam odi dalilu ngari akitabu ngo ga ma odi ngari ke walakin fasahan ni kebe munyanni battenye di kiyen do ga so kunya terne wado adam idan akhi hillandi pay kene kayim sirni nanga nyana re ga yara asa ga ina Allah subhanahu wa ta'ala bana da gidu kutagawa akana ndi tagani ronguñandi wa awa sagayi awa ngullini qiyaman kota ko anga sagayi nanti ada gidu ku tagani ronguñandi mogonɓe onda وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أدغ كنت أزواجا نونيا أي أصنافا أدغ كنت نونيا إذا كبه هذا كي تفسير نهل هننقوم أنت أمانا نكنا أدغنيا يقودو يغرويا igum pay kene yagarum pay kene yagunga nyana hada maramme nga gabono mogombe jide nga nyana mogombe idan kenni nema kore ay yala okuto humante ngana kayu ora soro illi tagana igondo yagaremba duna sunna ka orante igu bane tagana orante yagarim bane tagana wa hakada allah subhanahu wa ta'ala na du to ko nan jira gondi nonya kenya mogodi na igun honunya igunga na ya yagarun kagaya idan mufassiruna num fillandi gumunti wa khalaqnakum azwaja oda gataga naganya nono ya howadi agillenni agullenni haramparenni oda fogadi oda kenya munyana no sabar na ngati miskina kunga idan allah subhanahu wa ta'ala ado taga nonya nonu nonu ya taga ndanya mogon kaga mu fasiruna ni goda nya kenu anga nanya ho ho ku hillidi na'am anda garo tafsir sante kebe ganne garle manda oda ga taga na ga nya none igundo ya garu in an cagayi allah subhanahu wa taala bane an do taga noñayi gundo yagarungawa awa sagaye aga do taga noñayi gundo yagarunga mogonɓe kiyamankota wullini ken sikkandenga axi wajalna okuñagondindi naumakum aga ken konga subata kutundana ya tampendangan oda aga ken ko kenya ay gonunti ke wajalna ɓe ha kene key ken ñagondinde ñe nka alam najal larda kenni kannanga yala oma ŋuñella garndiwa iterenga hotini kammogo yala oma ŋuñella garndiwa yere ona kenya kannanga wajalna ay gonun kada suña o kogada gara tahana mogonɓe idan tun kanti ido ogen kon kaganya maniya subata kutundanaya mana kutundi oya tampen dangani السبت أصل إن كان عرب كان اللغة القطع كتند manini gati sibtin kotonda asabtu arabun kannendi arni yahudununga ikunda garantankoni nanti allah subhanahu wa ta'ala atuma sibitin kotanga kembirenga dokencabuda ke aqida ga ikun sibitin gollini kembirenga allah arabun dagiri nanti ken kota asabtu ko Allah gati wa yawma la yasbituna ko jakabe iganta idan sabtu ni kannanga al qata' kutunde waja'alna okunyangondindi naumakum agaken konga subata kutundana ya tampendangan anga tampio tampi kenkwanga na ler dan tanto kita anga sagene katam mogonga hada maramel lawanyana masalan karangunda no karle mukunga kenceda hadu na ngawina nyaunga karangan dohe ngaille ngane karne anya wa kumi gaiti amma ngana ler dan tan to kan kay alhamdulillah ta sagam mo gonde ya go nyiten na daga imman kara be ga nyanga nan daga antuna sagam mo gonde walakin odo ga kinya mo gonde angana tampi gollen kara tan mo godi angana tawnan ken ka honne men na sagar ne gadi idan allah subhanahu wa ta'ala do gon kon ga nya da ne tampi endangan kero ganati subata da na ya tampi endangan amma ganati subata tumaya rahatan tumaya kendi kutunden tagarde warni mufassiru an yugodi oda aga ken kon kaganya subata tumaya kadangan ay rahatan li abdanikum tumaya rahatan hatan cendangan walakin anna fasari kutunda na ya tampen dangani kiam paulanta wado ada idan an ta ay kona ken kon kanyana allah subhanahu wa ta'ala abani adan ken kendini kembere ngan ta agunna ladi qiyaman kota awan ngullini idan ken man mandiya nagatandi وجعلنا karagandi ñeni kewa o ñangondindi allayla uron kaxaya libasa yetirameya oda uron kaxaña yetirame axa dangani yetiramen nan cuturna unganaro sasa ya axi sutura gabe wa noxondi de urondi xoni a anga igonu ngalla har kiyendi paranton kawrondi subhanallah anga randam munnu ngalli akanni hitana warni sutura am pakati nya hakene kenga idan uronni sutura gore hada maram mendangani urongo sutur niya ko tirame ngo sutur ni mogombe kenya na allah subhanahu wa taala gada agrin nanti tirame wado hada ago yugo ndi yakkan kagame sutur ni allah gadi ngiri medangani ira ira ira hunna libasun lakum wa antum libasun lahun wai ben do logonta gun allah ta walakin anta tanga mo be menyana sudran do waybe aro me wahale imma yugun kara imma yagarin kara amma subhanahu wa ta'ala gonna yagun kiri kannanga odo yagaru nanti ikunni yetirame o kudangani wo suturni o agani yetirame dangani wo suturni walakin ko gallenya kannanga o kunya lewra ikunnanga no bi waybana ikun kaganya lewra o kudangani go waybana kita awasta hataji non caage nan tuubi do halle yakudo allah no suturi idan o dawron kaganya yetirame aga dangani mana sutura aga dangani ko yetirame ere agariti atashwihu lbalir warnuro keti yetirame mana ko yetirame mogo gadi wa hakada an yimme gana avion de ananga ke tunu kammunga uronganaro kubenu ga wayatun mogo siri siri siri aganar debe ñimme nga ngana debe ke ngari antini ko yirambinne ñani gara wutuna ku ha kamma maaganta qur'anu nga dingiranu benu ibani anna kunya ngalli ka kudde ganti no goyde ran minna nyaw tuna ko de ben tu su ko mantenga idan ke karagandi be ha kana kayem ko na uron qara bitam minnelli tin odanga ni sutura ya allah subhanahu wa ta'ala ni kenga anga sagu kenga mo gombe sagai kallem pallawa ngulli وجعلنا النهار معاشا كم فلت من الكواكب وجعلنا أنيون دندي النهار كيرنا maasha bire mure hagatiya oda keran kaganya bire mana keke monta bire kenga walakin waqtan lil maash kira ke kundo alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala da konnan kira gabe nyokamma kundu kebe gara poro ngayi killendi kebe gana gara airport nga gai killendi kebe gara saka nga gai killendi kebe ga kato sogora nga be su killendi o ga do o war jage mu wa ke golle no gondi keke di anga nga lampata nga santenya hakene uronga na tinto man patenga kamma idan allah subhanahu wa ta'ala da kiyan kanyo dangania bire mure hakatiya walakin soro gono garo tukunnu urdu nyugunye ken na saka kan di uronde ari kita soronga na saka ken na bugu soronga na saka bir habira mi ana ken gaboka urondu goni ken da ken saka urondi soronga na saka wa baka jella kana nga urdun golle ay ken ko diwano nga kuntu intendi de jella nga tangande ay walla ken ga etwa unun kara urdun gollu ngono walla haro ma ga iranga do toron kanu do koyno nkanga ra ra daga unyo tunan daga soron bidiginu di kompon kara walla nan daga jeni do de benga de hmm. kewrdu ñugaku hooke halle de a warni yangan kate ñana ke hallangama tubinancagero halle mene ti wurdu ñugo ñani ayigoni hinta gillimo wuro ti kum business ngilli wuro ñadi awarnaña business xulley parce que woranta sukkatta ti guma banenga hono gaadi ni halale ñamundunu wuro ke nogondi amma hono gaadi somme ñani kenga anga ñini hay daganan nokku yugoa masala howa maxa kon tettenga kara yugoy walla ya yana bi hay daga ro allah na daga rantu hmm. ta suka ta tuguma bana nga walakin ona konnya o atu sollo goro ngadi kunna sagado halleya kube no kunji wa do hada amma ama nan din nan du uron gollem para mun tenya nila golli guren para mun tenya nu urodo ke suka humante golli siren daga tenya nu urodo ke suka nga sere me anga golle be kamma kenya na surondini kenya na bonondini amma walakin igonun kaga adi gadi uronya ni biradu muren pakatinga kiyenya eh, ni biradu muren pakatinga uron ni sutura da nyande mbayan nogondi agana me sutur nonga nka kiyenna nanke nga biradu nga uron di kaga da anke nga dingiranu tananu gadi wana iren ka haide masalan gere kore kebe ga soro ka furu nyugonu maga waraka girndi kore kebe me kuta ndem po junubu ngutten po gabe gara konnen po gabe ya na hanta kaya an kira sagan nogon da an ngari kita an nan demba an nan tagu sado ken ko nga gautu ima kana harala akhdari nya gada garna wala huruf al hijaya ke nya gada garna walla kan yusallu mo gonu sum mo gonu lada nyanki mo gonu janaba nyanki mo gonu agana ku gara ya akhi hon paulan takiwa hon ta hawlan takiya to anan yugo gelle saudiya to anon ni rahmahullah afat sasa a tarhi kotay gonda gara nga tar ke adi yaqe ado lenyugu soro sikkana ma ala dan ni kannanga sago ngana salli gana nyaga manan duguta itaguno halaka nyai adi yaqe mu igana tagu ina qur'ana nyugo gara kem palle kitab tauhid ke ina wonne gara kendi kem palle ina hadisa nyugo gara walla kenga igallu ganya garna walla kenga gobe garna ina kenca qur'ana ke kamma ken palle ina taxu kita iwame munakasana kita yaqen do kinen do ire muncoro sikki nan maga hingilondi higorimaga ida munakasa me maga ni kem ken masala nogondi ma hike ga sironimaga igon fati halle yaqen do lemmun kontine keñammogoadi ma lemmun ñigo ñimme garñana fana horonga kiddungarni ñoomi kun kaxay walakin billah alaikum hon wo dangana an yirigira kan ñakkenta kuna qur'ana gara mani me Na ko kollan karanan danga anta ñonone a hono angani itirni hari bada idi yakkenma tagunan kara bada i bada pew idama tagunan karabada bada ji bane hele ibada bada honu da alhamdulillah kun ka kaga haga su walla kota su iyu di dinan binu pinungo kun wada arna kun ga wondi walakin an jamanna ta allanta tadangina halla antirni na qiyaman kota an ke nyimme agarlanu nga ho wonda minan kay kunga kenya mogodi inta garna inta ho woni wano kundunga ya akhi adiga men ga benni de nge nyimme me baane an ga nanya nyimme na an ga dinan dingira nun ju suka mantenga na nya kunna kanya di di karange ho wonda minne an ga ningira nyaare mundun dinan ji kuntan je kan dinna ngenta kinna nga ta kanne kamma yala nga mundawa anta mundawa angana munda anna dina nya ko nanga sere su mun munda dina ko yai sere su kan ta dina ko ina ngan tam munda ni na hanya da na han kille ko ana ma han nu ko ngana do kenya batte sere ndam be sa kan ta dina ko ina ho gati no na nya kundo na onda ko bizo nya kundo nya kundo nya kundo ana dina hanya na ke kan ta no ko ta sa dan ta hoya amma kebe ga dina ko ina ngan kana ni kenye ay go da ya gare su kine be kan ta dina ko ni yakenga ken ka ni kannanga ken kagani kannanga arno halan curondi ay gono haran kelle nyaare ke gara madrasa ankara na hoto angana kina ka parce que agana ra na jiku kyawut akem pa junta dinan kibare sino ngana nyana hillo su ka lakin ngata kuna ga wasono ya kamenta ana nyana kundwa ana nyana kundwa wa kenyani da wa kenyani da amma dinan kibari bani anu gondi dinan kibari banan ya yagaru ga ho na kunyu gunda munna diga na dayu digana dayutunuku kubenu kanta sugunu e eh, kuy gonke doran dai de na tanga bakana daga nu kube hokon nan konna na ho nya kage ndai soro ko an na bagnu karna de mana ku sunna kumu kare kare ku wa junda no kunya ni ro na di kunya no walla men ka tanga kage ndai kagente na ho nya wa mai tora sun ta ai gonke nga ara go toran juda sabata no gondi su gambali agana karaken kamma balawunda kita balawunda ka igon kita irenye a torancu yanka irenye igo su yagarunga nga nga iga saganti igana ken kamma ti nga dorantanga noga ñananga balawundan kita man nan cage do halleya igon nan kawa ñana kannanga angan kan naganinia ko nagananga tamison nagani mogonɓe keɓe gantakawa anga tirndini urondo ka anga garna urondo ke anna sigi amma ke ina no atanni duse ngakinna atanni anyamelle munga sarne aga salli kentano aga gara kentano tauhidin tanonga maga kerantorengano maga ke no maga daga modin bangengantano maga bugu debennan cutumtege kentanonga amaga ku diganda mundu ko kandi amaga ku indamu nyakandi keworontanonga tinogenyeni adan ke war no ku ken ku do kisikenga okudo toge ke atoko wado hada idan waja'alna an-nahara oda keran qaganya maasa biremure haka ci aka dangane idan keta duna sura wa kera litin wa Allah bana ndari te awa wulli ni kallan palle wa banayna oku otagandi fawqakum aga kun kammunga sab'a kampato nyeriya shidada kampato kunyeri be iwoto ngani wadu shidada ni jamu nyen o tagandi a kun kammanga kampato nyeriya kampato ku nyeri be ko tengani idan kaga be hakene ke ken man mandiya nyerundi nyani wa to ngondi tay konna kammu ke allah subhanahu wa taala na tagana ko to ko sona gutrom monona amma ona kammun am amma kem amma mu ganta ka muku idan saka ba na gara ta kana nya kam patonyeriya na ndi nan caga kadi na waro ku ndi ya akhi abane wangulli ni kallem palle wado hada wa hakada nan caga fawqakum ka konni ona kenne ma kore hay yala ganni kammu ke ga urera urera nyen hawa kite mo koy goliwa ka hay ma ke kammu te da abonun na kambi ya la ga ni taranci ga na abon kambi ndini minna ha allah nta ho ga bakadi ga koy andal nga daga na ta koy mu kudora nta ho bakadi o de gude guna ure bane atanni maka ayeti amma da daga maka mun do na bi onu nyona ho na minnenya nafsanun do tabullun lundo hube tanaro ken no gondi ya akhi ken ne ma da allah subhanahu wa ta'ala kada nyoku dangani idan on daga akhi وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا أكنيون دندي سراجا في تل يكم مكد أغدنغني كنغني كينا وهاجا كبدا نكمانا وقادا وهجا يهجو أني كان نكمي واضح هذا siraja onyongondindi fitille aga kundangani kammundi kengani kiyenga wahaja keke be gani kumana ay waqada keke be gani kumana ya wahaja idan kega be ha kana ke mufassiruna nun te allah subhanahu wa ta'ala ay gara faida nu illa ko yo kiyendere hanan ni kannanga keke qurembe ha kana ke allah ra ken ko yo hananga agati siraja kiyam pa kana kega ga at-tashbihul baligh balagan karanga warni kal kam fitille nano kal lampana ho aga gago kiem mo ho on tan aga kiem baka walakin allah subhanahu wa ta'ala da gawan tan na go tongo ho ke bo to agungadi nkana ni kan nga kieke kurembe hakene ka allah da kenya kono dangan yala kieke ne man kore nyugo do ga ta gunu be so ni kitaben pai lampanta kumini wa fitille nta kumini ho on ta kumini kieke no ro nyugo edike wa annan mobili ngurundi yere gallinga ndamma no kiyen nogondi seren tankirndinim nanti faru num mañana kundana kunda uronni faru gantanga polisi nu ngancigindi nanga ñime mundunu tano awa kiyen danga naran kompendi hube gallinga nanya uron danga na irona hatajini memendenga lampa gantanonga an ñimme kompetunte ken ka be gandi surtout be kaxanto ɓenuga poste ke kundu kurango mendi anda kutu cinneɓe antin ho ananteqina ñingollandi kannen maxa idan allah subhanahu wa ta'ala gada kete qurenya neman koyoyi ado kete noron nema kenya na gati siraja nema hillandi ni kanna nga gati wahaja ken kan kanna nga ke kattawe ga ha gara ken kaga neman koyoyi kiye kadan kattawe be ha kana kai kya na sabu nga bonon dininan kinye degere koyi kiye kadan kattawe be ha kana kai kya na sabu nga ne idun kaga mo indi tire muku ke dan ke tawe be hatana kai ayana itiram mun curondi ni ne igan turon curondi ke ke tawe tanya na sabu ya na dinga nun kawandi igan tanya na mogoy godi idan kiyen noro ado kiyen tawe allah subhanahu wa ta'ala ha gara kunya ne manun ko yoy mba anda ke ke qur'an ko yan kina ay kenga na noro ka aga duna ana kan ta ta jin bidilla aga sauken sakai saka ga ulil kallem pallem mbana na keta tawe kayr tukundu aga ga duna hana ga itunga na hene tikenga anda mugu daga hasikiyenga kiyenga buga ke kan tano ga anta hasini nonga daga hasikiyenga daga men pasi walla daga butin pasi ni ke ga no ke kan tano anda kana hasimani anna to qibata nyari tanne idan keke qure aro keke tawe kumpa ma qoru illa allah subhanahu wa ta'ala ga kunyo ngodangani idan monan to ngondi tan nan talla be gada ke kenya kundu ken allah subhanahu wa ta'ala ulli ni kallem palle akhi man wandin ke segundi onda katta kabundinga وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا أكو أيان قندي من المعصرات قل تبل بولين تونغا تفسير هنا تبل بولين تونغا واضح fihi yughathu an-nas wa fihi ya'siruna idan bolli na hon bolli iwatina asara thawba angana iramen bolli asara thawba idan oku yan kandi gelli tabulli bollin ton kagaya warni tabullu kubeno haykene kayin iwa jinyan kandiniya ko angana iramen ka bolli jinga juki bakay mo gombe ado ko angana hon kawtuna bolli masala angana sifon utuna rojindi ahalla angana bolli jike ka bakay mo gombe tabullu ko ha jinyan kandi no kundwa o ku yan kandi gelli tabulli bollin tonga ma a jiya sajjaja jike be gani nga sajja mana sabba ajrumi farangati hijungollum po sunni kannanga al ajju wa sajju labbay kan konne aro hore jukke idan sajjaja mana ani kannanga sabbaba gujanaya tafsiri hillandi wa anzalna oku oyan kandi min almu'sirati gali tabulli haqqonga tabulli haqqo anta atin tabulli bollin tanti mani tabulli haqqonga oku yan kandi gali tabulli haqqonga ma'a giya sajjaja jike be gani gujananga warni tabulluku i hakkanyani igana jike yan kandini agoy honka hakkanga nanga gujini mogonɓe وهكذا يغرن قاغا أهل سنة تنتو حقا تنبه مثلا يغرن في سنة تنتو قوكم بنا قوى أهل سنة ولا ولوك أن قوى أهل سنة واضح أراب ناتن كنغني امرأة معصر يغرن كبه أتنجو نهل سنة واضح هذا أتنجو نهل سنة ساسا معنى جنا حيضها أهل سنة كم فقط تنتو idan tabullu ko ha kene kundunye sado iga jika yang kandini pakate ha kene allah subhanahu wa taala kada harati be ko kemma kinya hana hmm. i ha jika kem pati ngana ke brambe ina eh, jike gujindi ago yaran kagana hilisu ngalla harati be hilisu hore kere len kandi deza hananna a harati makinya gan kala baka harati be ada hakene kunda ga abollini ay gonu nugudun kutum mangira gana ay gonu sumbu ran na ngari mabolli manga bugunonga ay gonu wawa halni amma igana ngari laga ya na usanta ka kenga ya garunyu gonu kitta ay gonu kaga na hilu asuko man na ngan nugudun ibe tan walakin kempo nugudun ngatenye aga ya ay gonu bolli manga sumbu ka kenni wattenya dogotor nun la kenja ma tapin pinta kendi daga dogotoron kanga wado maka kinya tapi gume anta hotu kendi in imman nanya tabulli bollin nga imman nanya tabulli hakonga asuni tafsiri bane nyen wado hada wa anzalna nyagente oko oyan kandi min almu'sirati gelli tabulli hakonga ho hanaka gelli tabulli bollin tonga ma'a jiya sajjaja jike be gani gujananga wado tabulli bollin to ga go mo be hili sunga tinto tabulli ga go mo go be hili sunga tinto ji ya jike be gani jike yang angana sare kitabu ngana ken kai kai fi be ga kendi siga uranya kan jimbane ambaka kitabu ngase na kamma mo gombe ga yang kana mo gombe wadah ay e, to nyugo hay kene faransa abdul gedrodin nya hay kene falakin nya hay kene falakin nya no hakada ago gabe tu are ma na honya no nga aro honni ati gara hi be ngari igara hi haram paru be ngari kebe ga kuta ida ni kitab be ga sene kumpa no qur'ana bana kan di ro ay me ada kitabun bugandi wa hakada nan caga kada mu hadara nun dabarni amerika nu france na do kirnde ngame ay har daru al jazeera ida akhiri na tirndi aga sai ne islam agon kamma falakin fa faagu mana sanan fa ko kudo hoyin kibarku ido qur'ana na kammo ido islam agon na kammo ko ga tani kerte ñanan kaso ati kema iketa hanai mai kerte ati farenti sallallahu alaihi wasallam sareremme da wa sarne silama gundina tongundenya kama kullu mawlidu yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani ati ike soro kunyallani ñanoti dume ike sare ke a jurnalist journaliste na hay wado hada ati gara hiru benu ngari ida to alla be gara kanya dingira nun nyugo ni wadana iga ho haram paru benu ngalli ga hikai finto benu ngalli no ida kitabe be ga sene ke kam sir ken no qur'an ay a ta ji ni sene ta kitabe anna allah dinan no idan har sa mani tanana nonga igan ta ha mini na qur'ana wutu anna kan kitabe ga kitta ga kutu de ta nan danga ne re sa to hay makka bundinya ga na dalilun ko nan du ulle nganonga wa hakada insha allah o warne ke eh, ke juzu barka de tafsirun no gondi qur'an agari nyammo go beya kitaben tanu ngora ga wudun kitabu zaman inshallah ngarna har len kitab siringan ta kamma hakatin kitaben ni kanna na qur'an qur'ana ni hakatin kitaben ngam hakatin tuko man ta wasro no ada faren pakatin turo na kumpalle suro na loku suro hube no garno ko halla wasu suro no ho on tarna ga tin ke qur'ana ranta golli no kuma ga di ke hakatin dangi kenta no an ga kota be da gollin ni ken kota ni idan oyan kandi gelli tabulli bollin to walla tabulli hakkon kaga ya jiya jike be ganu bunanga ken kabunde nyewa awa anga saga nan dalla bana na jinyan kandini saga nan tawangulli ni kallam pallan ka hono ka to kura wayi to ko hara jinyan kandini hono kada ken goni sugunanu do tun karno to ra jinyan kandini to ngun tadi de oranta ho yang kandini on ma diga men la to ni ka. an to ma galen ki ti sugunan le metang na katu taya jinga na buguti kamme nyanya kan ko ga wiye be nya me mari on daga bakenna dewe kemmel wona hatru korin allah ga manga taxunongu ho oh, ndarni fankuñani kunga maxandu hali kammen ta sere sumaxa allah ga he waado hada anta suma ga feu ke qabla kabila wala hota na to ngumbangande ñani ken lingin na siri nge munda arni maxa bandangan sawabandanganni kusukomante faati to tongun kamma yalla allah ndodi ka ho janna di amma nanti kammen ngomaxa kenni tongumbangande ñantomaxa kuben da taw maga agalinga daga na nako tasga di ho to ga di kamen da sugna num maga ta ta ni ni sugna pi ga hidin ke awa nda ya na ken sallada ella ya na ken ya ken tu kanan tawo maga ke an to maga diga men men ta ken on daga لنخرج به حبا aya آية بانا جاكا هاي idan tammunnin fay ko ayanu hilliya leno khreja kudo oku ona bugandindenya de tijigeya habba ho huncenga ho akum pada maram muga birene kenga na tau mana ma bo kun kanende aga birene kenga na suma sumanga kendi soganga kendi makkanga kendi ajate na. hogani soganpoye ho hunce ñagani ga bene kenga nancagena sawu kencoro habba ke nogondi wanabata ada hunti honkaga minna kannanga hohondanminne aga dabanunga birene kenga wado hada idan konda kencukomanten puntinde aga ngani allah subhanahu wa taala ay gonunti habba hohuncenga oda ken puntindaga dangani hokebe agaga kawandini wanabata ado hunti ho hokebe akante gantanyana agaga agayenyigana idan oda kamme kayan kandi kurona huntinde nyaga kundangani ona bugandinde nyatayi hohuncenga agaga kebe kawandina sau ado hunti hon kaga kebe gayengani iga honu gona digana kawanyemenonga kullantaga yigana anati garanyani kenga wonatewa dagale munen koɓa anna saunonga anda ka wona yiga makka ayeti a motini o angana bugandina moti a makka ñayeti aga ñañigene amma hono gano kun kaga kante ñañigene iga inta igene de angani ixee ñiga anta kemme tanga de kun ñiga ka kawanonga idan allah subhanau wa taala ada a suko kitabe ke nogondea angana habba kenya ho nga. na nabata kanya hunju hono oka kube loka ka unyi gana ke muntanyane angana habba kanya ho nga o ka kebe gana na nabata kanya hunju ngoda wada abanunga kebe gana asuka humantenge muntanyane muntanya idan kudo okuna kuna nyata den nyata nche nga ado hunju honga nga ado ona bugandinde nyata nyata na hunju ga ga alfafa na huntenu kubenu itire mum pana mantenga medi mana nampane hane hane medi akuntini kalanga kenyewa a nampani hane hanemedi nan kalanga simedi de a nampane medi wa jannatin alfafa mana xalanga sintengamedi mana mana ni kannanga ittirke ittuku parce que men iddu ko am ga bono kundu ke kittenna kala ngasu kedi ke kittenna kala ngasu kedi wado hada mana na kata iddu ko ay idan ke hakana tammunde Allah subhanahu wa ta'ala ti da jin kan maniya kudo huncenga ado hunti ho ado na huntenu gaga kube ni tire idunga kun kala ngasu tenga medi kudo ina ken kaga ina kun puntindi aga idan dal tammunde fa kana kai mufassiruna nyugonuti ite habba ken ho hunce be ga kawana nabata oga hube ga gana jannatin na kannanga ni nyitiremu kudo ho kawantu ho kaw kubero ga kunna nya nabata niya kem palle jannati nanya kannanga ho gabba kanna nya no gondi kem na ro jannati keno gondi wado kuda suko manten naro mufassirun nyugo terke kamma idan onati asuni bane idan dalil tamundi pay kenati ayum allah subhanahu wa ta'ala yala allah watini nke gara mo ganda ke itte bugandi doru walla yalla ke hunce bugandi doru wa ken diga men tanonga ko do mi daga na katta hoy tana illi nyitten kiniya ada illi nyitten kiniya kippe nganya ne ima bugu ima bugu a abew nambugu me few ko ada ka ke hoy tana itten kiniya bure namba ke itten nyiga akem pa ma jamu igella gara bullello ndiani antini buru nya dukana rondia ima igara tendire da figa na nyema sallallahu alaihi wasallam a illi koni sati balawnga dama da katti hoy tana ite kini waro no mangor nyana ti waro ni mangor nu nga bayano na magari mangor kallam dangin de kun kala mangor kun ni din danga urondi daga don kutu nan jaga ga da mangor kutu kutu ti jazu nu daga ima te mangor re ngari da mangor tu da ko kutu amma nyamewa na tapta ke na mbusa. yalle koy nan daga anti ah, tappen no koy suro koy ada itun korosi ada eh, gingun ka korosi na gallen korosi ni me ka ka korosi kadi balon fetike ya ha aka manga nyi hakre nan kawa tubi ne akita mene an kawa tubi ne ha aka manga nyi hakre nan kawa tubi ne ka kesu ko mande ati ati warni honya kenga tahiri go do islama or kullu faren pakatinga alayhi salatu wassalam kenta wunta nyi munu ko nyama ga munu ke batta agi munu nyimmendi turungen kusan tagari tunen kusan tagari nan bu sa munu ke kamma to ta ona asimina asimene kem palle asugu ati arabu yabulu ta'labanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi ta'alibu ati kamane tunu nyalli nan buji kenyun kollan kamma wallahi kamane loxe kamane keɓe tunu ñaga busini ke ñin kollan kamma a simme nan cimme nan cimme aɗa murubaten toxonona sedi sehon koñ idan kexa gan cimmere sasa a ñamenonga an kan di tiremu itiremu makisi gingum makisi tape ñimme makisi busi ngama ñamenowa a isake na ñaken kaxa boto xadi amma ñabalonga wa a arno ani haɗan curondi idan na ta jini seren nan ta ganna tauhidu mutu idan na hunte kubenu gaga ihana mi mi biya hakene ken allah subhanahu wa ta'ala bani allah na kuya wa na nda kona gada ngani nti qur'ana hinu na gati anonga qur'ana ngaba kunya konni na nya dalile ngana nti ulle nganonga hanan kan kannan kaga ya al istidlalu kandan denga ala al ba'thi ullen kamma bi khalqi samawati wal angaba kammun no nanti alla be gara kammun no tagara wa ni kota ke nyanda kammun daga nyanda daga ngara kun taga mo gombe ngara ni kallem idan sura ke no gondi kammo alam naj'alil arda mihada سورة نغون قاعد الله سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا إذا كمون دون من ينتق كل واضح براهن أدلة البعث هل أندن قاعد كننا ونتيم الاستدلال على البعث بخلق الإنسان الله سبحانه وتعالى دليل نانا دودا نان القرآن دي نانتيرا ولي نكلم فاللم no tage mogonga na ken kono da yala nyama ga taga mani na ga taga ke na ga taga ke na da ga taga ke nga mogon be nga ga ulli ni kallem palle yere ke sura barkan jan no gonda ati wa khalaqnakum azwaja idan sikandin qaga onati al istidlalu ala al ba'th bi ihya al mauta fi dunya qur'ana di allah subhanahu wa ta'ala dalilun du dudangani hurun nyugono aga da kungulli dunadi masalan musa gati na kebe sampati nan nyugoya wa hakada ado ibrahim ga ga yelu mun ka gadi ado kebe gari debe nga ga gadi ado jama kebe ga uru kallen ka ga kundi menu ado isa ga nyuku be nu wulli ni kumpa dalilu nyugoya ke sora barkan kebe wa hanu gonde rati waja'alna nawmakum subata idan kan kon ka ga ni mani akalli tugunne nyeni man nangana girigan konda angatina alhamdulillah alladhi ahyana bada ma amatana wa ilayhi nushur allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha idan kan kon kan kalli tugunnen yen a koyoy nke allah nke kalli kalli tugunnen nga nga kawullini kama sauke kama sikka kendi kon nan ken kendi kon caga nan wulli kan ko kenogondi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 alla gi ko yala nyama ga tagawa yala nyama kamunno nyen taga yala nyan taga e, gon nyama honu karini wulli duna diwa yala nyan ta ngunyem ngunya gurenga lindin tikam mitakka ngawa kuna ati gagi ko no qur'ana dadi ko ni ki suka human delli diga sora barkante no gondi na ko yo on taga nanti iwo wulli ni kallem palle wado hada idan honu ga ga no da jate tamwai honu da jate kabu yang na ngari tafsir nu nyugonudi kunda dingro hillaje banem okuda jate wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja okuda ke jate bane ay linukhrija bi kata ayum fil lagarenga okuda ke jate bane gadi wado ikunna ku hillu su jate bane kenyani ay gonu ngatini hinu kabe alla da kulliti dalilenga wa anzalna min almu'sirati ma'an sajjaja linukhrij bi habban wa nabata wa jannatin alfafa ida kwa jate bane ngana nyakabui oku gadi kammite kelle ken ni duran pitanayi na hunti on ka huntindi ken kani duran pitanayi on daga karangana إن يوم الفصل كان ميقاتا كم برنا الله سبحانه وتعالى قد دليل كوني ننتي وولني كلم فلي حقرا أنت honu kono metage mogo honu kono ŋuñendu honu kono tettunga honu koni kammundi hakkante so anta kuna karni ken palle ati inna yauma alfasli

miqate gelle masala ni gelli hiju nyagane miqatu zamani ado miqatu makani yere kem miqatu do ken tabana yere ni kannanga nyinam pagati ya tago honu ngame nyini non idan allah subhanahu wa ta'ala ti hatam pancen kota nyinam pagati ani tago honu tuko nga me nyini non serem maga summa nanti wa bayne non ama jare a yello ndaki nyiyaman tin kota siganga ma jare arno arno yello ndaki nyino dua ngen ta dikenga anga kinyano nga maka dua dikenga amma ona khairi kitano dua ngen nyana kya kamma maka heti masala visa mundaro ko honda e eh, igo arno de amerika arno nya kundu naam ken dunan kalle nyen amma qiyaman ko ta sige yello kinyano ma dua dikenga anga kinyano anda ne few amma kebe gan kitano nga kenya joti kita idan nyinan pakati ani hatam pancen kota ni odanga ken kota li yawmil fasil وما أدراك ما يوم الفصل إذا يري هتم بانتين كوتا كن يني نيران فقط ياتغهون دانغني بيسوكو مانتين أمين ينونغا ho asuko biran kulli bana nganonga ya rabbi ke ko na hinne undo kamma on daga yawma yunfahu bis-sur fatatuna afwaja yawma ko daka be futandana ngaga futandini fi sur butul nogondi fatatuna aga kunga aga warni afwaja aga jamo jamo kota kebe futannananga aga futandini butul nogondi kembirenga aga kungarni aga jama jama ñallina kota yere tafsir ni ñugonoanonga walakin intasahana doken cafulanto ati ñeɓeɓene niriti yonka fi suri kegoni tafsir ni ñugonoanonga ay gonu ngano oratini hari gama hoy walakin on to tay munya be bene tiya ko ta ke be hutan nana nga hutan ni butundi cenni kan nan nga hutan di hillandi aga suka man ni aga jama jama nonga kenga ne kiyaman ko ta ya walakin to anu nyugo tikaya be hay ken ke kaya gara ko nan tikiyaman ko ta o gane irni o jama nyalli allah subhanahu wa ta'ala ka suratul maryam di wa kulluhum atihi yawm alqiyamati farda ken ay ay gara ko nanti o subhanan bana lina ke ay gara ko ni nanti mani o jamanya lin itina am ko huma ndengi kumma o gana wullini o jamanya wullini amma alla gana an korosi nan bana ne renga an to gurupun ka pame no korosi aga sun ko huma menna atirndi ken ni kontonya hada maram men kontonya ni jamanga na gabanya kan ni golla ta ka sutirni bane bane anan bana tirndini nan bana tugatangollunga amullen pati o jamanya ngullini dome wado hada idan daka humandenya inaga kenyammoode amma wa ati atihi yawma alqiyamati farda honu da fasari nan jamananni kannanga isuko humante bana be su gelli no gondi ken ngarne abane qiyaman kota naguren tamaga mobilin tamaga diga mara na ken karle men ngaro ya gondi moton tamaga hohon hon tamaga nonga abane kante nyalli ni nonga hmm ondaga وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء igada kammun kaga igada ken kaga munyi fakanat kammun anya abewaba laquya wada hada futhat ke be haykene ke ya ado samao ke onati futhat ke mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluhu السماو كبها كان نائب الفاعل idan kammun kaga kenga munyi mana igara kammun kaga munyi ko gara kammun munyi allah subhanahu wa ta'ala gara kammun kaga munyi fakanat kammunga anya abewaba laquya mufassiruna num panangunti allah subhanahu wa ta'ala a kammun kaga ken laqu munyini malikanunga yankana malikanunga yankana baka kammun nogon nka koy laqu ku gabungani allah subhanahu wa ta'ala kusantakada digame ke mubalagan dabaradi na ñagoy kammu muke so aga ñana lakka ana ñiga ayi dingiranu ñugona ñana lakkunga malike anunga yankana walakin lakkuku gaboen cabudangani aɗo hiike mubalagan nañadi agoy kammu ke warnati fakahanat kammu ke aña aɓe waba lakkuya amana a dingiranu ñugonuña kammananni kannanga a dingiranu ñugo mofasiruna ñugonu kadi kuntila iti amananni kannanga a kotanga kammun pay ke ñammogodi a bakka ke ñammogodi kammuke so anyana koyi bahe bahe mogo aso abaka ke nyammogodi mufassiruna nyugo daga do kenga kono kagati ona nyata wa futihati samaa'u kammun kaga igara ken kaga muni mana alla gara ken muni fakanat kammuke anya abewa ba laquya malikanu nyankandiro endangani mm kammuke be hakene ke abaka ke nyammogodi وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال إذا رجل قاغا ترندي هذا كان يعني جدون قاغا تري gidun teren mananni kannanga igada gidun kaga igadi terndi fakanat gidan kaga ganya saraba merereya merere ni kannanga angane gunnandi kunna anga ternden nogondi ngana to angana kane hayna kundu surti godron kam man tan ampai kata ji sa unte nyai angana ri ho hontanonga ho ho hontanonga amma kiyaka tawendo nganyu ka kebe ga kapame angana hay kundu an antini ji sa unte nyen idan gidun kaga igara kun kaga terndini girna kanonga angani pala sike hay anga simman ho gidun nyani ganonga kain tagano di girndi bakanonga mufassiruna nyugote hananga gidunga iwi jurniya tun kan kanga gidin jurni a agana gidin na jurna ndugu tabirambe awine undini miganya ko kali ahni almanfush ko in intem mo ko inte kebe ga garandi nan canki igara inte be ro garanga na sanki ube tana ay gonu inti koy te ga jantem mako kem palle anda bugu kenya mako di awanya na maniya awanya na juri e eh, wayi honga wa yasalunaka anil jibal فقل ينصفها ربي نصفا كم فل إنا واي بكنون وإندك هلا نكتا أنا غري أنت لمني أنت نقوم مريرين أنك غراها أنا سمنا فراس بغو جدن يغنو جدن تغنو كنغري بكنون إذن جدو كغاغا kugir beno hakene qiyaman kota gidin pintanonga gidun kaga wa kungir ni bakanom ya akhi kota kebe ga maka mun to gi mo gondi kota kebe ga magidun to gi kengan to kam nowa kebe ganna hana kenni golli sirenye arna ken non do dangan mhm. inna jahannama kanat mirsada ya akhi o gana to gorna di digame o kana o hata jin kata digame ngaben aya wanonga labisina fiha ahqaba kaya ya ta jin digame ngabe gabe gabe gabe nye honne aga inna jahannama kebe hakana ke akhi o gana to ga tafsir ni wajibi nyani monki nyere na sahanna nan kadallaga sahanna kambiranga onta sikkere allanda dimasire koyo inchallah ona continue day arno soare halancurondi arno kanda arno sabatindi kanden kamma o duwa murno ya rabbi arna arno murgi